الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله في كتابه كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ومن سورة البقرة a babin suratul baqara zai kawo hadisai na abin da ya shafi bayani akan wasu ayoyi na wannan sura suratul baqara qala rahimahullah haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana yahya ibn sa'id وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي an ƙasa mata ibni zuhaid an ƙasa mata ibni zuhaid an abi musa al’ash’ari radiyallahu anhu kala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta’ala khalaka adama min ƙabbatin ƙababaha min jami’il arb faja a banu adama ala ƙadilil arb faja a min humul ahmaru wal’abiyabu wal’aswadu wa baina na zalik والسهل والحزن والخبيث والطيب قال هذا حديث حسن صحيح a wannan hadisi na farko da ya kawo akan halittar annaba adam Allah madaukakin sarki ya gaya ma mala'iku cewa zai yi halitta wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko to sai ya kawo hadisi da yake da alaka da halittar annaba adam ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai Allah ya halicci annabi Adam da yayi damka ya damki wato dukkanin ƙasa ma'ana kowane bangare na ƙasa kowane yanki na ƙasa Allah ya damka daga gare ta ma'ana ƙasa tana nan launi-launi ne daban-daban kuma kala-kala ce daban-daban sannan kuma yanayinta akwai ƙasa wacce take mai ƙarfi akwai wacce take mai taushi akwai mai rike ruwa akwai wacce ba ta rike ruwa akwai ƙasar da take jace akwai wacce take baka ce ina Allah ya yi da ya tashi halitta annaba Adam sai da ya ɗibi duk wani ɓangare irin na ƙasa to da shi ne Allah ya damƙa daga dukkanin ƙasa shi ya sa da ya halicci annaba Adam ya sa banu Adama suka zo gwargwadon yanda yanayin ƙasa take wasu suka zo ja kamar yadda yanayin ƙasa ke samun jar ƙasa wannan launin nasu wasu kuma suka zo farare wasu kuma suka zo baƙaƙe da ma wasu waɗanda ba haka ba kuma saboda haka kowa gwargwadon yanayin yanda ma'ana eh, ɗabi'ar ƙasa take haka aka samu halittansa haka nan kuma a cikin halaye akwai asahal mutum mai sauki kamar yadda wata kasar take da sauki wata kasar take da nauyi take da karfi da wahala ko shuka za za ka samu wani waje bai da karfi wani waje yana da karfi to haka nan banu adam suke wani za ka same shi yana da saukin mu'amala wani za ka same shi yana da kaushin mu'amala gwargwadon yadda Allah ya ɗebo ƙasar, wal haznu ah, wal ko wani kuma ka same shi mara kyau ne mara kyawawan ɗabi'u والطيب wani kuma zaka same shi mai tsarkakakkun dabi'u wannan hadisi ne mai inganci kaga yana fassara halittar annaba adam dan haka a samu wani fari a samu wani baki ba wai fifiko bane na cewa wani ya fi wani dan wani zai ɗauka in ya ga wani farin fata zai dinga ganin saboda ya fi shi ne shi ya zama baki ko kuma yanda yahudawa suke faɗa da wasu wasu sukan danganta yin haka cewa annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya hau jirgin ruwa wannan labari ne na isra'iliyat cewa ɗaya daga cikin ƴaƴayensa wato ya zo ya leƙa annabi nuhu alaihi salam duk da yake ya tsarkaka daga abin da suke danganta masa cewa ya ganshi yana kusantar iyalinsa kuma shi ɗansa ne da haka sai ya je yana leƙensa sai ya la'ance shi wannan shi yasa sai ƴaƴan da suka fito daga zuriyar shi suka zama baƙaƙe wannan ƙarya ne wannan labari ne na banu Isra'ila domin dama sun saba zagin annabawan Allah to wannan shine haƙiƙanin aka samu launin mutane da ɗabi'unsu a gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya bibi ƙasa ai Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin Allah ga mala'iku zai yi halitta daga ƙasa saboda haka duk wani irin bangare na ƙasa Allah ya damƙa da shi ya halicci annabi Adam shi yasa mutane suka fito yanayinsu daban-daban launukansu daban-daban ɗabi'unsu daban-daban kamar yadda ƙasa take daban-daban قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أبو هريرة يتي من صلى الله عليه وسلم أترقش ونن آية da ya karanta wadkhulul baba sujjadan umarnin da aka ma banu isra'ila wa iz qulna dukhulu hadhihi karyata fa kulu minha haythu shi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wannan shine umarnin da aka ma banu isra'ila ce ku shiga wato asalin kofar wannan gari kuna masu sujjada ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dakhalu mutazahhifina ala awraqihim ay munharifin ma'ana a maimakon su bu umarnin da Allah ya musu Allah ya musu alƙawarin za su shiga ƙasa wacce take tsarkakakkiya shine baitul maqdis annabi Musa ya gaya musu wannan albishir daga Allah cewa wa idh qala Musa liqaumihi uh, wa ya qaumi ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasiri Allah ya musu alƙawarin za su shiga wannan ƙasa to sun yi ta saba ma annabi Musa wanda a ƙarshe dai suka haƙura ɗin suka yi biyayya ga annabawan da suka zo bayan shi da aka samu nasara ɗin da Allah ya musu alƙawari, sai Allah ya ce to tunda Allah ya cika musu alƙawari sun samu nasara to idan za su shiga garin su shiga suna masu sujjada ma'ana masu sujjada suna sun kuyar da kansu saboda godiya ga Allah to sai suka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakalu mutazahifina da suka tashi shiga garin sai suka juya bayansu sai suna shiga da baya da baya sannan kuma sai suka zauna suna jan ma'ana eh, duwawuyansu a ƙasa wannan ba kuma ba illa sabawa ga Allah madaukakin sarki ba za su bi umarnin da Allah ya musu ba shine dakhalu mutazahifina ala awrakihim aymun harifin sai suka karkace kuma aka ce musu su ce hiqqatun cewa Allah ka kankare mana zunubanmu na abin da suka yi na saba ma annabi Musa da sauran annabawa sai suka canja magana sai suna cewa hintatun fi sha'ir suka ce su suna son kwayar eh, alkama ne a yi su ce hitta sai suka ƙara wani baƙi sai zama hinta ana suna masu izgidanci ga Allah maɗaukakin sarki shine hadisin da zai zo gaba ƙala wa bi hadal isnadi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum ma'ana sai waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikin su, sai suka jirkita zancen da aka gaya musu Allah ya ce udkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum abinda aka gaya musu kenan qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce wai habbatun fi sha'rati ma'ana kwaya a cikin wato Eh, gashi ko wani abu makamancin wannan to shine fa baddala alladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila wa ita ce fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan aya shine zancen da suka canja a maimakon su ce hittatun sai suka ce habbatun fi sha'rati قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيء قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي ربيع عن عاصم ابن عبيد الله وأشعث يضعف في الحديث yake akwai rauni a sanadin hadisin amma ya karfafu ta wasu hanyoyi wannan mutum yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani dare mai duhun gaske sai muka zo lokacin sallah yayi bamu san mu iya gane ina ne alqibla ba saboda duhun dare sai kowanne a cikinmu daga cikinmu ya shata ma'ana ya hararo cewa yana ganin nan ne alƙibla suka yi sallarsu ma'ana sun kasu kashi-kashi kowa suka yi sallarsu ya ce da muka wayi gari sai muka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fa aina matu wallo fa tamma wajhullah to duk inda kuka kalla wannan inda ma'ana fuskar Allah kuka kalla ko ina kuka kalla na alkibla duk da yake hakikatan ya ce a nan wannan ayar ta sauka amma sababin nuzulul aya zai zo a gaba kaɗan hakikanin sababin nuzul dalilin saukar wannan ayar zai zo a gaba kaɗan duk da yake wannan yana iya zama shi ma dalili ne na saukar ayar to amma dai waɗancan hadisan na gaba sun fi wannan ƙarfi قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية هذا أنسى مواني سبب النزول كنا A hadithin abdullahi dan umar ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hau abin hawansa dabbarsa ma'ana yakan yi sallar nafila duk inda dabban nan ta fuskanta ma'ana bai cewa sai ya kalli inda alkibla take daga farko kafin ya yi nafila din yakan daura dabbar akan alkibla ma'ana an ta fuskanci alkibla ko duk inda alkibla take yakan juya ya fuskanta ya shiga sallar nafila to da zaran kuma ya zabure ta ta fara tafiya to duk inda ta juya ta waiwaya ba zai kuma ce sai ya waiwaya kalla alƙibla ba zai ci gaba da yin sallar shi ma'ana duk inda ta bi zai ci gaba da yin sallah to ya ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daga hanyar sa ta Makka zuwa Madina sai Abdullahi dan Umar ya karanta wannan ayar walillahi al-mashriq wal maghrib ai da ma'ana gabas da yamma ma'ana mahudar rana da mafadanta duka na Allah ne to aka ji inda bawa ya kalla wannan ba Allah ya bauta ma domin dama alƙiblar ba ita ake bauta ma ba Allah ake bauta ma yasa duk inda mutum yake ake so ya fuskanci alqibla din to yace da hakan ya faru sai sai aka saukar da wannan aya wannan shine hakikanin sababin nuzul na wannan aya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah qala qatada hiya mansukhatun shi qatada yake cewa to amma an shafe wannan wannan hukunci na cewa a kalli ko ina yace an shafa wannan hukuncin me ya shafe shi yace fadin Allah fa walli haka shatr al-masjidil haram cewa duk inda kake ka fuskanci yankin masjidil haram to amma wannan ya shafi sallah ne ta farilla banda sallar nafila sallar farilla duk inda kake dole ne ka fuskanci alƙibla amma sallar nafila ita ma za ka fara fuskantar alƙibla sannan daga nan duk inda ma'ana dabbar ka ta fuskanta ba sai ka juya ba kuma قال حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ويروى عن مجاهد في هذه الآية fa aina ma tuwallu fa thamma la ay fa thamma la nan ne alqibla duk inda kuka fuskanta wannan yana shiga masaloli kamar mutum ya je yayi sallah ba tare da ya san inda alqibla take ba daga baya yazo ya bayyana masa cewa bai fuskanci alqibla ba ya matsayin sallarsa take fuskantar alqibla yana daga cikin sharuɗan sallah ai ko yana daga cikin sharuɗan ingancin sallah shine istiqbalul qibla dole sai mutum ya fuskanci alqibla to idan mutum yayi iyaka bincikensa da iyaka iyayen iyawansa yayi kokarin tambaya da sauransu aka nuna masa daga baya bayyana ba nan bane alqibla wannan ba komai a kansa domin ya riga yayi ijtihadin sa gane ko ah, sai dai idan yayi kawai ah, a san ransa ne kawai yayi duk inda ya ga dama ya kalla wannan bai da sallah amma in yi shi akan ijtihadi wannan babu laifi a kansa duk da yake wasu malamai suna cewa matukar akwai sauran lokacin da zai isa a yi raka'a ɗaya a lokacin sallah din amma wasu mazhabobi za ku ji shine suka ce zai maimaita sallah an gane ko mana in ya kai a lokacin sallar kamar misali a ce sallar eh, la'asar ce idan daga lokacin da ya bayyana masa cewa bai fuskanci alƙibla ba zuwa lokacin da lokacin sallar la'asar zai fita shine lokacin faduwar rana gaba daya in ya kai za a iya yin raka'a daya suka ce to sai ya maimaita an gane ko sai ya maimaita ya fuskanci inda alƙibla take kenan in bai kai daidai wannan lokacin ba wannan ya sauka a kansa an gane ko قال حدثنا بذلك أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيء عن النضر ابن عربي عن مجاهد بهذا قال حدثنا عبد ابن هميد قال حدثنا الحجاج ابن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى wannan hadithin na Anas dan Malik yace Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ina ma da zamu dinga yin sallah a bayan maqamu Ibrahim shi asalin maqamu Ibrahim din wanda yake tsakanin mutum da ma'ana Ka'aba shine maqamu Ibrahim asali yana manne ne da cikin Ka'aba domin dutse ne da annabi ibrahim ya taka yake ginin ka'aba in gane ko kuma har wani lokaci mai tsayi wannan maqam din yana nan a a jikin wato asalin ka'aba kuma asali ba a yin sallah a bayansa to sai umar yake cewa ina ma da allah zai zai zai ba mu damar cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma da zamu dinga yin sallah a bayan maqamu ibrahim sai allah ya saukar da ayar takhidhu min maqami ibrahima musalla ku riƙi makamu Ibrahim wajen yin sallah to shine ake sallah ta nafilar tawafi a bayan makamu Ibrahim lokacin da makamu Ibrahim yake matse a jikin Ka'aba din ana cunkoso da tulele ne a daga baya kusan zamanin Umar ma'ana sai yasa aka aka dauko shi aka dawo da shi aka raba shi da jikin Ka'aba kamar kana karatun tarihi zaka ji an ce ai dutse ne da Annabi Ibrahim ya taka ko alaman kafafuwansa suka fita sannan kuma ake dan shi yake mika masa tubali yana daura yana gini to kaga ba zai a ce bayan ya gama kuma ya dauke wannan dutsen ya dawo da shi baya ba yana nan inda yake inda ya taka amma daga baya sai aka jawo shi baya shine aka ajiye shi a nan inda yake da shine ake kira maqamu ibrahim da Allah ya ce wattakidu min maqami ibrahima musalla da haka duk wanda yayi dawabi na farilla ne ko na nafila ne zai koma bayan makamu Ibrahim sai ya yayi raka'a guda biyu da ake kiransu tai raka'atai tsawa. Raka raka'o'i ne na tsawafi. sai ya yi su ma dab da shi in ma kuma can bayansa. to wannan shi ne abin da ya zo a kan wannan ittikhadu makamu Ibrahim a musalla domin kar wani ya zo ya ce me yasa ake wannan abin to ga dalili na Allah ne ya umarni da a yi haka قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل عن عن انس رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى وانا روايه عمر رضي الله عنه yace na ce ma manzala Allah sallallahu me yasa ba za ka riki wajen maqamu Ibrahim ka dinga yin sallah ba sai aya ta sauka fa nazalat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla irin wancan hadisin qala hadha hadithun hasan wa fil babi Umar قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا wannan ayar da Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika haka nan kuma ja'alnakum muka sanya ku ummatan al'umma wasatan me ake nufi da wasatan me alwasatu tsakiya ko to anan ba tsakiya ake nufi ba dan dan ka ce ummatan wasatan al'umma ta tsakiya muke je fassara shi da haka ai al'umma nan ba tsakiya take ba ita ce a ina a ƙarshe to kaga ba wannan ake nufi ba da haka abin da ake nufi alwasat anan ai min alwasatiyya shine ma'ana zababbiya mafificiya kuma mafi adalci shine ma'anar wasatiyya anan domin wannan al'umma ta fi kowace al'umma fifiko ta fi kowace al'umma kuma zama daidaitacciya kuma akan adalci wannan haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya ce ah, manzala sallallahu alaihi wasallam akan wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ala adlan zababu zababu wanda Allah ya zabe su قال هذا حديث حسن صحيح kaga duk wanda yazo da wata fassara ba wannan ba kaga ya bar fassarar annabin Allah kenan dan haka wasatan ai udulan ko khiyaran duka ma'anan su ɗaya ne zababbu قال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا جعفر ابن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yud'a nuhun fayuqalu hal ballagta fayaqulu na'am fayud'a qaumuhu fayuqalu hal ballagakum fayaquluna ma atana min nabiy wa ma atana min ahad fayuqalu man shuhuduka fayaqulu muhammadun wa ummatuhu qala fayu'ta bikum tashhaduna annahu qad ballag fadhalika qawlu ta'ala وكذلك جعلناكم أمة طن لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna rasulu alaikum shahida wal wasatul adlu wannan hadithin na Abu Sa'id ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kira annabi Nuhu ranan tashin alkiyama sai a ce masa ma'ana Allah zai gaya masa ka isar da sako domin dukkanin annabawa sai Allah ya musu wannan tambayar dan alkawari ne na Allah madaukakin sarki Allah yace falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin waɗanda aka aiko musu da manzannin sai mun tambaye su haka nan manzannin ma sai mun tambaye su kuma tambayar shine da Allah yake cewa yauma yajma'u Allahu rusula fa yaqulu za ujibtu ranan da Allah zai tattara manzanni ya ce menene abin da aka amsa mu alu la ilma lana innaka anta allamul saboda haka za a fara da annabi nuhu shine farkon manzanni wanda aka aiko shi zuwa ga mutane shine annabi nuhu za a kira shi za a ce ka isar da sako zai ce na'am domin ko ya isar da sako sai a kira al'ummarsa wannan kuma adalci ne na Allah Allah ya sa annabi ya isar da sakonsa amma dai dan a tsayar ma da mutane hujja sai a kira su sai a ce musu hal ballagakum yanzu shi nuhu dinna ya zo ya isar muku da sakon Allah fa yaquluna sai su ce ma atana min nadir babu wani wanda ya zo mana mai gargadi mu ba mu sani ba kaga butulci na dan adam shekara hamsin yana kiran su amma za su karyata za su ce ma atana min nadir babu wani mai gargadi da ya zo mana a gaban Allah ba sa jin tsoron karya wa ma atana min ahad suka ce babu ma wani ma wanda ya zo mana ba ma mai gargadi ba ba wani ma wanda ya zo ya gaya mana komai to sai a ce ma annabi nuhu Allah zai tambaye shi ya ce man shuhuduka suwaye shaidunka wannan shine hukunci na adalci ko za ce to kai waye shaidanka ai Allah ya ishe shi shaida amma dai ana so a nuna wani abu ne shine ana so a nuna ma'ana daukaka na wannan al'umma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu sai shi annabi nuhu ya to da haka ne muhammadun wa ummatu muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa su shaida ne su ne shaida ta kaga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su riske annabi nuhu ba ko sai riske shi ne ba su yi zamani da shi ba amma Allah ya ba su labarin annabi nuhu hadda sura ta annabi nuhu a cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun Ali. muna karanta ai Allah ya aika shi zuwa gare su ko to wannan shine shaidar yace to tunda haka ne to ni shaida ta sune al Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al ummarsa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yu'ta bikum sai a zo da ku wannan al ummar kenan tashhaduna sai ku yi shaida annahu qad ballag sai ku shaida a gaban Allah cewa lalle annabi Nuhu ya isar da sakon Allah to wannan shine fadin Allah madaukakin sarki da yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan shi yasa muka sanya ku kuka zamanto al'umma mai adalci zababbu litakunu domin ku zamanto shuhada'a 'alan nas shaidu akan mutane da haka wannan al'umma za ta ma sauran al'ummomi shaida za ta yi ma annabawa shaida shine ma'anar wannan ayar wa yakuna rasulu alaikum shahida ko kuma manzo ya zama mai shaida akan ku shine Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida a wani ruwayan ya zo cewa su al'ummar idan suka amsa Allah zai ce musu su kuma waye shaidan ku sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida ya ce ni na shaida abin da suka faɗa haka to wannan yana nuna ɗaukakan wannan al'ummar shine ma'anar wannan wasatiyya din wasat din da yazo a wannan aya قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة, ستة أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك كبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قال فوجه فوجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه الأسرى ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة الأصل نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع قال هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق wannan shi ma hadisin bara'u dan azib radiyallahu anhuma yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato Madina da yayi hijira kenan daga Makka zuwa Madina an wajabta sallah a maka ne ai ko shekara biyu kafin hijira ko shekara uku bai sabai ko shekara biyu ko shekara uku kafin hijira aka wajabta sallah aka yi isra'i aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wajabta sallah to yayi sallah na wani lokaci a makka kafin yayi hijira zuwa madina kenan an fara sallah ta farilla tun a makka amma lokacin da ake sallah a makka ana kallon baitul maqdis an gane ko ana kallon baitul maqdis to ta yi wani yace to ya aka yi haka ma'ana ina ka'aba take e ka'aba tana na amma lokacin ba ita wace alqibla domin kuwa ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a ka'aba din amma inda yake fuskanta din ba ka'aba yake fuskanta ba yana duba alqibla tsakanin wato shi wannan makamu Ibrahim din da da da rukunul yamani tsakanin su yake daukan alqibla sai ya fuskanci wannan wajen to ya zo har madina ma'ana bai fuskantar makka in zai yi sallah yana fuskantar baitul maqdis ne wanda ita ce alqiblar annabawan da suka gabata an gane ko amma banda annabi ibrahim banda annabi ibrahim amma sauran annabawan da suka zo tun daga kan yaqub domin yaqub shi ya gina baitul maqdis annabi yaqub shine isra'il shine wanda ya gina baitul maqdis akwai hadisi mai inganci an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wane wajen bauta aka fara ginawa yace an fara gina ka'aba shine annabi ibrahim ya gina kuma annabi ibrahim kakan yaqub ko kaga kuwa ba zai wace jika ya riga kaka ginin wani abu ba ko sai kaka ya yi tukuna? da haka annabi ibrahim shi ya fara gina ka'aba da ya gina ka'aba sannan aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin ginin ka'aba da baitul maqdis shekara nawa yace shekara 40 da haka tsakanin su shekara 40 an gina ka'aba bayan shekara 40 kuma aka gina baitul maqdis kuma annabi yaqub ne ya gina to kaga Ka'aba ta zama ita ce alƙiblar da Annabi Ibrahim ya fara ginawa ko inna awwala baitin wudi lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan shine farkon inda aka gina dan bautan Allah ma'ana wani waje da za a ce gashi ana fuskantar shi dan bautan Allah shine Ka'aba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarce shi da bibiyan tafarkin Annabi Ibrahim Allah ce thumma auhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifan to tun a lokacin ma da yake makka din har ya zo madina yayi tsawon watanni goma sha shida zuwa sha bakwai yana fuskantar baitul maqdis bai fuskantar makka to amma duk kwaɗayinsa yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musanya mishi alƙibla ya mayar da shi zuwa ga alƙibla annabi Ibrahim shi yasa yana yawan kallon sama an fara tun daga faɗin Allah madaukakin sarki sai ya kulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim har Allah yake cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama Allah ya ce mun ga yanda kake ta kai kawo da ganin ka zuwa sama yana ta kallon sama ma'ana yana mai kwaɗayin Allah ya amsa masa ya canja masa alƙibla ya zama ya fuskanci alƙibla annabi ibrahim to shi ne wajen watanni goma sha shida zuwa sha bakwai yana kallon baitul maqdis to mazala sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasance yana kaunar a fuskantar da shi zuwa ka'aba sai kuwa Allah ya amsa mishi Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama lalle mun ga duban ka zuwa cikin sama falan walliyannaka qiblatan tardaha lallai za mu fuskantar da kai alƙiblar da kai kake yarda da ita don haka sai Allah ya ce fawalli waje haka shatran masjidin haram kaga an ɗauke shi daga wacce alƙiblar zuwa wannan don haka ka fuskanci wato asalin yankin masjidin haram shine masallacin makka sai barwau ya ce fawujjiha nahwal ka'aba sai aka fuskantar da shi sai yana fuskantar ka'aba wa kana yuhibbu zalika kuma dama haka yake kauna sai Allah ya bashi abin da yake so ne to sai wani mutum daga cikin mutanen da suka suke nan ayat ta sauka domin ayat ta sauka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mutane sai ya fuskanci Ka'aba a maimakon ya fuskanci Baitul Maqdis inda umarni ya zo yanzu to amma ba zamani bane na waya akwai masallatai da yawa a yankunan Madina daga can inda ba masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko akwai jama'a akwai masallatai to labarin bai kai ba shi yasa wasu mutane still suna nan suna sallar daidai sallar la'asar suna yin ta kuma suna fuskantar Baitul Maqdis to shi wani mutum da yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ayat ta sauka an kalli makaɗin tare da shi ya bar masallacin ya zo sai ya zo wani masallaci sai ya same su labari bai zo musu ba sai ya samu su still suna kallon wacce alƙibla sai yake ce musu lallai na shaida kuma na yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama an canja alƙibla zuwa Ka'aba yace to suna jin wannan umarni ba su bar sallar da suke ba suna cikin sallar sai suka kewaya suka waiwaya suka koma suka fuskanci Ka'aba mana su sun yi sallah ta iblatain kenan sun fuskanci baitul maqdis kuma sun fuskanci ka'aba a cikin sallah daya an gane ko kuma wacce sallah ta su bata rushe ba saboda me saboda ba su samu abinda ya hana su waccan ba kuma da wannan umarnin ya zo ba a ce sunana ta sallar da suka yi a farko ta waccan alƙiblar ba to rashin ba a ce su maimaita ba yake nuna sallar su ta yi daidai gane ko da haka ka zo ka shiga wani masallaci ko ka tsaya a wani gari za ka yi sallah ka rasa gabas ka rasa yamma ka shiga sallar kenan sai wani ya zo ya ce ma ai inda kake kallo ba nan bane alƙibla ga inda alƙibla yake to shikenan sai ka juya da jikinka ka waye inda ya faɗa ba ya ka sallah masallar ka ba kamar yadda waɗannan ya faru da su haka gane ko to sai suka fuskanci wato wannan alƙibla ta ba suka yi sallar su wannan shine dalilin da yasa ake kiran wani masallaci wa masjidul qiblatai ko a garin Madina ana kiran shi masjidul qiblatai wasu sun ce yana ɗaya daga cikin masallatan da hakan ya faru kuma ba waje ɗaya bane ya faru a waje da yawa wasu ya faru da su a sallar asar wasu kuma sai har sallar asuba kafin labari ya zo musu tunda ba zamani bane na a ce sai har an garzaya an gaya musu inda yanzu ne da abu ya faru sai ka ji an je shi a lagos sai a watsa a gidan rediyo to su babu wannan lokaci to shi ake kiran wannan masallacin kiblatain yana ɗaya daga cikin masallatan madina in gane ko ana kiran shi masjidul kiblatain babban masallaci ne to amma kuskure da masu zuwa ziyara a madina suke yi shine sai a ce sai an je an yi sallah a wannan masallacin na kiblatain ko yanda muka samu labari ko da yake mu ba mu kai wannan lokacin ba cewa da can eh, kafin a samu wayewa ta addini sosai a shi wannan masallacin na kiblatain in ka shiga za ka samu mutanen wasu ƙasashe in suka zo sai ka su kalli nan su yi sallah su kalli nan su yi sallah alhali har ga an shafa wannan hukunci ba maganan kallon kuma baitul maqdis in suka shiga masallacin kiblatain din haka suke yi to kaga wannan yana nuna jahilci ne tunda har an riga an canja su ma asalin wanda zamanin su abin ya sauka ma ba su ƙara kallon can din ba to kaga ya kamata a ce an kalli asalin alƙibla ko to duk da haka dai wasu sukan je su ziyarci wajen kuma har su yi sallah a ciki to mutum in yayi sallah a cikin masjidul qiblatain ladan shi daidai yake da kowane masallaci banda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da masallacin da yake na garin ku da masallacin kiblatain na madina an kai sallah ladan ka daidai ba wani fifiko musamman masu zuwa sai su ce ai su sai sun je kiblatain din nan sun yi sallah to in ka je ka yi sallah ba wani abin da kai ba a ce ka je ka ba sai dai mutum ya je ya je yawon bude ido ne in ya je yana iya kallo a ce to wannan shine masallacin da aka yi kaza wannan sai a bashi labari a bashi tarihi amma shi ma din ba wai wani lada zai samu a ciki ba ya kalla ne kawai in gane ko babu wani lada to haka wannan shine dan jan hankali akan abin da ya shafa wannan domin da yawa zaka ga an je din za a ce ai za a je ziyara qiblatai to babu wani masallaci da ake ziyararsa a samu falalarsa in ba masallacin makka ba ko masallacin manzala sallallahu alaihi wasallama ko kuma masallacin baitul maqdis shine masallacin al-aqsa da yake falastin sai kuma ga mutumin da yake cikin madina in ya tashi ya yi alwala daga gidansa ya tafi masallacin kuba ya yi sallah raka'a biyu ko ya yi sallar nafila ko ta yana da ladan wanda ya aikin umara banda waɗannan babu wani masallaci da za ka je ka samu wani lada ko mutu ya tashi daga nan ya ce bari ya je masallacin da ɗan kodiyo ya gina a sokoto ko bari ya je wani masallaci na maroko ko bari wani ya je masallaci na senegal to ba wani masallaci da yake da ladan da ya wuce waɗannan guda hudu wannan su kaɗai ne masallatan da zaka je ka samu wani abu a cikinsu almasjidul haram masallacin makka duk wanda ya sallah a cikinsa ta farilla ce ko ta nafila ne yana da za a ninka mishi ladan shi so dubu ɗari sai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata duk wanda ya sallah a cikinsa ko ta farilla ce ko ta nafila ne yana da lada za a ninka mishi so dubu ɗaya sai masallacin al'aksa aqsa ruwaya ta tabbata cewa duk wanda ya sallah a ciki za a ninka mishi lada so 500 sai masallacin kuba ba ninka lada ake ba duk wanda ya yi sallah a cikinsa musamman ya tashi daga gidansa ya tafi masallacin ba abin da ya kai shi sai dan ya yi sallah yana da ladan wanda ya aikin umara banda shi babu wani masallaci da yake da wani lada da haka duk wani masallaci masallaci ne kaga sun zama nawa kenan guda hudu ba su da na biyar wani ma sai ya tashi ya tafi wani gari can indiya wata taj mahal wani mutum ne bai gina matar shi kabari aka binne ta a wajen mutum sai ce wai ya je ziyara a wajen wani ma ya je ta a wajen almuhim babu wani masallaci da ya wuce waɗannan masallaci an gane ko su ne kaɗai masallatan da wani abu ya zo a kansu amma a madina akwai masallatai da yawa da ake danganta musu abubuwa akwai masjidul ijaba akwai sab'u masajid duk a wasu suna zuwa amma ba komai a cikinsu babu wani abu daidai suke da kowane masallaci a madina an gane ko da haka ya zan je ya zan je madina ga masallacin da zan yi sallah a ballada dubu ɗaya in je inda za a ballada ashirin da bakwai wai zai ce to shi bari ya je bari ya je masallacin kiblatai ne don ya samu sallah wani a zan bar lada dubu ɗaya in je lada ishirin da bakwai kamar kai ne a zuwa ce za an baka zaɓin gida guda biyu ɗayan hawa dubu ɗaya ne ɗayan hawa ishirin da bakwai wani za ka zaɓa <laughs> ai ba haɗi ai babu haɗi tsakanin wannan da wancan ai ballan ta ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa yayin sallah a wani waje ban bayan ba sai dai in yayi tafiya ko kuma in an nemi wata alfarma yi wani abu daban amma wannan shi babu wasu mutane sun ce za su buɗe masallaci a yankin su yakan je ya nuna musu ga yanda za ku yi sallah amma kuma bai zuwa ya ci gaba da yin sallah a wajen saboda masallacin shi shine asali ko to ya mutum zai je madina bar masallaci annabi ya je wani masallaci har da masjidu ali masjidu usman abubakar masjidul gumama masjidu waye suna nan da yawa sun kai kusan goma sha to alhamdulillah dai daga baya ma Allah ya taimaki su hukumomin kasar Saudiya duk wannan masallatan sai aka rufe su dan masjidu Ali tsakanin shi da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai fi daga nan zuwa zuwa mobil din can ba wannan karamin masallaci ne ina ganin wannan masallaci a dan fishi zurfi amma haka zaka ga wasu sun je a rufe yake ba za su zo su shimfiɗa da duma su yi sallah a wajen wasu na neman lada da fa masallacin annabi mai dubu ɗaya wannan kuma gefe hanya mutum zai shimfiɗa da duma zai yi sallah a wajen don ya samu lada a wajen kaga wannan aiki ne na jahilci ya ko ko ya ce zai tafi masjidu zunnurain masjidu Usman kenan yana nan gindin wata gada shi yana da nisa kada ko zai je masjidul gumama shi kuma a bayan masallacin Ali yake duka sunaye ne ta iya yiwa a wancan lokacin tunda madinan ba ta da yawa sosai ko kuma su unguwanninsu a lokacin suna da ɗan nisa ya zama suna da masallatansu da suka yi na unguwanninsu amma dai za ka samu sabon manzala Allah mafi yawanci suna sallah ne tare da annabin Allah a masallacinsa don ba yadda za ga annabin Allah mutum ta tafi wani masallaci kuma sallah sai dai in yayi nisa ba yadda zai iya kamar wasu mutane da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gidan mu yayi nisa da masallacinka dan haka mu muna da neman a mana uzuri ba sai mun zo masallacinka yin sallah ba a mana masallacin mu yace eh ku zauna a gidajenku ku dinga zuwa masallaci ana rubuta muku ladan taku yafi ku zauna a can sai ku zo masallaci na ku yi sallah haka mutum yaje sai ya daure ya yi ta kiyaye sallah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma wani za ka gaya je wani masallaci saba a masaji wasu guntu gini ne aka aka yi su amma yanzu duk an tashe su ma an yi wani ƙaton masallaci guda ɗaya a wajen masallacin Juma'a. an gane ko abubuwa ne da aka same su lokacin daular usmaniya mana aka samu abubuwa na bidiyoyi haka da sauransu aka yi ta kawata wannan abubuwa sai zama kama ana ƙaurace ma masallacin annabin Allah shi mai dalili babba ana komawa wasu abubuwa daban ƙala haddasana muhammadu ibn bashar ƙala wa ƙarwawa hu sufiyanu sauri an abi ishaqa ƙala haddasana hannad ƙala haddasana wake an sufiyana an abdullahi ibn dinar an ibn umar radiyallahu anhu ma ƙala kanu ruku'an fi salatil fajr a gani wannan lafazin waɗanda su ma labarin bai zo musu ba sai suna ruku'u a cikin sallah alfijir isan ali Idan kar ya nuna cewa sun yi sallar la'asar a kallon baitul maqdis sun yi magana suna kallon baitul maqdis labari bai zo ba suka yi isha har sai da suka zo asuba suna ruku'u sannan labarin ya zo musu a cikin ruku'un suka juya suka fuskanci maka wannan ya nuna ma yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suke daukan umarni da muhimmanci suna sallar ba ba su yanke ba suka juya suka umar suka bi suka fuskanci inda aka ce su fuskanta ne shine yace kano ruku'an sun kasance suna ruku'u ne a cikin sallar alfijir wa fil babi an amr ibn auf min muzani wa ibn umara wa umarata ibn aus wa anas ibn malik qala hadith ibn umara hadithun hasanun sahih wasu malamai sun ce ya faru haka a masallatai sun kai guda hudu amma dai wanda ya fi shahara shine wannan na wato kiblatai قال حدثنا هناد وأبو عمار قال حدثنا an عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة yace lokacin da aka fuskantar da manzo Allah sallallahu alaihi ya fuskanci Ka'aba in ji Abdullahi dan Abbas sai mutane suka ce ya Rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yusalluna ila baitil maqdis su a nan wasu sahabbai sai suka fahimci cewa to tunda an ce yanzu a daina kallon baitul maqdis a fuskanci ka'aba to akwai mutanen da kuma tunda aka zo madina ko tun daga maka suke kallon baitul maqdis kuma kafin lokacin da za ka yi wannan umarnin sai riga sun rasu da aka su ba su fuskanci ka'aba ba ya matsayin sallar su sai suna ganin kamar su din ya zama abin su ba daidai ba kenan ko sai suka ce to ya ƴan uwanmu waɗanda suka riga suka rasu kafin wannan umarnin ya zo ma'ana ya matsayin sallar da suka yi bata karɓu ba kenan suka yi wannan tambayar to sai Allah ya saukar da aya sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yubi'a imanakum ai bai kyautu ba ko baya kyautuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana ya daidaita imaninku da ake nufi da imani a nan sallah ma'ana Allah bai ma'ana janye muku ladan sallanku da haka sallar da suka yi tana nan Allah ne dama ya ce su yi kuma suka ga annabin Allah na yi kuma suka bi shi a haka kuma suka rasu a haka don haka ladan na yin wannan sallar yana nan da a rage komai ba tun da mene umarnin bai same su ba inda umarnin ya same su ne sai suka ƙi biyayya ne ko to amma umarnin bai zo ya same su ba kenan ba hukunci a kansu da haka ko da a ce sallar su ta kai sun fuskanci baitul maqdis ne suka mutu to suna da ladan sallar su shine wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ay wa ma kana Allah li yudhi'a ajra salatikum ladan sallar su Allah bai dauke musu ba suna da ladan sallar su ala hadha hadithun hasanun sahih قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن أروة قال قلت لعائشة أروة ابن الزبير يتي ناتي مع عائشة رضي الله عنها ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون وإنما كان man ahalla limanata tadiya allati bil mushallali la yaqufuna baina safa wal marwa fa anzala tabaraka tabaaraka wa ta'ala faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima walau kanat kama taqulu lakanat fala junaha alayhi alla yatawafa bihima qala az-zuhri فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فأعجبه ذلك وقال إن da لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر ابن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء قال هذا حديث حسن صحيح wannan hadisin ma'ana yana nuna cewa aya guda daya a cikin alqur'ani tana iya samun dalilai da yawa da za su bayyana saukarta ma'ana shi alqur'ani ya kasu kashi biyu dangane da saukarsa yana da kyau a fahimta ma'ana akwai ayoyin alqur'ani da suke sauka idan wani abu ya faru akwai kuma ayoyin alqur'ani da suke sauka babu wani abin da ya faru Allah ya saukar da ayoyi kawai in gane ko waɗanda suke sauka ba da wani abu ya faru ba wannan qur'ani ne haka nan waɗanda suke sauka idan wani abu ya faru shi ma qur'ani ne shi ake cewa ayoyin da suke da dalilin saukar su to daga cikin waɗannan ayoyi akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajjal baita aw fa fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim Allah yace inna safa lallai da safa sunan dutse ne daga cikin duwatsun makka wal marwata da kuma marwa shi ma dutse ne daga cikin duwatsun makka Allah yace to da safa da marwa ko min sha'airillahi suna daga cikin alamomin addinin musulunci suna daga cikin alamomin addinin Allah shine Allah yake cewa inna safa wal marwata min sha'airillah faman al baita duk wanda ya nufi ɗakin Allah dan yin ibada ta haji a wi'ta mara ko umara fala junaha alaihi babu laifi a kansa an ya bihi bihima idan yayi kai kawo a tsakaninsu in yayi kai kawo a tsakaninsu Eh, wannan hadisin zai bayyana mana yanayin yanda fahimtar alkur'ani take a wajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk yanda mutum a zamanin ne ya kai shi da kai kanshi da fahimtar Qur'ani bai kai sahabbai ba in gane ko saboda alkur'ani ya sauka a lokacin su da harshen su kuma ga annabin Allah yana cikin su haka ko da wani abu ne ba su gane ba za su tambaye shi wani abun kuma saboda yarensu ne su ne sun san me aka saukar to shi urwa shi ma'ana ɗa ne a wajen aisha amma sa aisha ba ta aihu ba aiko don haka mahaifiyarsa ita ce asma yayar aisha wacce suka haɗa uba amma uwarsu ba ɗaya ba ita ce asma binti abubakar yayar aisha radiyallahu anha ita ce uwar urwa mijinta kuma a zubair ibn al-awwam sahabi shine baban urwa to urwa yana ɗaya daga cikin tabi'ai mana ya taso kuma tunda aisha radiyallahu anha kanwar mahaifiyarsa ce don haka ya samu damar da yake shiga wajenta ko da yaushe don neman ilimi fiye da sauran mutane tunda shi mahaifiyarsa ce domin kanwar uwa matsayin uwa take haka duk da ya ga dama duk sanda ya ga dama zai shiga wajen Aisha radiyallahu anha to wata rana ya shiga wajenta sai ya ce sai na ce ma Aisha ni fa ina ganin malami ne a cikin malaman tabi'ai guda bakwai yana cikin malaman da a wannan lokacin a Madina sune malamai guda bakwai da babu kaman su shi Urwa yana cikin Urwa ibn Zubair yace ni a gani na ina ganin ah, wanda bai yi safa da marwa ba ba komai a kansa haka in mutum ya je aikin hajji ya yi ɗawafinsa kawai ya je ya aski ba sai ya yi safa da marwa ba in ji urwa kenan yake faɗa ma aisha ce ina ganin ba laifi ba sai ya yi ba in bai yi ba ba komai a kansa amma yanzu kana ganin za ka je aikin hajji ne baka yi safa da marwa ba shi ce shi yana ganin ba komai in bai yi safa da marwa ba ila yana da dalili ya ce ni ban damu ba ko da ban yi tsawafi tsakanin safa da marwa ba sai aisha radiyallahu anha malama a cikin malaman sahabbai radiyallahu anha ta ce tur da abin da ka fada ta ce tur da abin da ka faɗa abin da ka fada ya kai ɗan ƴar uwata bai yi ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsawafi da shi da musulmi tsakanin safa da marwa da aka kai ya zaka ce ko kai ko baka yi ba daidai ne ta ce abin da kake da ya ce to ai Allah ya ce ah, faman hajjal baita aw mara fala junaha alaihi an yatawwa bihima in an ce la junaha me ake nufi ba laifi me ma'anar ba laifi ma'ana koyi ko bari shi sai ya fassara haka sai ta ce a ah, ba haka Allah yake nufi ba ga ilimi kenan ta ce ba haka Allah yake nufi ba ta ce ai mutane masu bauta ma manat sunan wani gunki ne ko wa manata salifatal ukhra a fagiya wannan gunkin wanda yake batacce wanda yake bil mushallal su waɗannan mutanen tunda suna da gunkin su sunan shi manat a can to su suka je suka yi bautarsa a wajen gunkin sai su ce to su sun zo maka fa ba ruwansu da wani safa da maro ba sai sun yi ba su suna da wajensu kuma abin da ya faru shine a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci akwai gunki a kan safaɗin daidai inda wannan dutsen yake akwai gunki a can marwa ma akwai wani gunki don haka mutanen jahiliya idan suka zo a lokacin in suka hau kan safa sai su shafa gunki in suka je kan marwa ma sai su shafa gunkin da yake kan marwa duk gumaka ne a garin maka fa ko ina gidaje da ko ina kan hanya ma duk gumaka ne sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsarkake garin to har kan safa da marwa gumaka ne to ba safa da marwa ba cikin kaaba dai gumaka ne karewar ta kenan cikin kaaba gumaka ne 360 manya manyan gumaka saboda haka da musulmi suka zo suka ga an zo an yi umara aka yi tsawazi aka kewaye ɗakin Allah bayan an yi fatu maka kenan an buɗe garin maka aka yi safa da marwa sai abin ya dame su sai suka ce kai anya ba suna bibiyan addinin jahiliya bane kuwa tunda dama a jahiliyan na ai safa da marwa gumaka ne akai to sai suna ganin idan suka je suka yi safa da marwa kaman sun kwaikwayi masu bauta ma gumaka ne to shi yasa Allah ya ce to da safa da marwa din nan fa ba wai gumaka bane ba addinin eh, ma'ana yan jahiliya bane addini ne na Allah dan haka duk wanda ya zo aikin maka yayi dawafi a ɗakin Allah to idan yayi safa da marwa ba yi da laifin komai akan cewa wai ya bauta ma gumaka ba gumaka ya bauta ma ba Allah ya bauta ma abinda Allah yake nufi kenan ya kai urwa da baka sani ba kaga ta bayyana mata ta bayyana mishi wani ilimin da shi bai gane ba ko tace to abin da Allah yake nufi kenan tace Aisha radiyallahu anha shine sai wani banza ya zo yana zagi Aisha tana gaya ma Urwa fa babban malami ne ba amma bai gane wannan abin ba sai da Aisha radiyallahu anha ta bayyana masa ga abin da Allah yake nufi yasa alqur'ani din nan ba abun wasa bane mutum ba zai tsawa alqur'ani haka kawai yana bashi fassarar san kanshi ba shi yasa na sha nanata da jan hankali musamman gidan rediyon unity za su yi haƙuri ko an faɗi suna suna yawan kawo rubabbun malamai su ta faɗa abin da suka ga dama su ta gurɓata qur'ani suna wasa da shi wannan kuskure da aka su yi kokari su gyara a dinga tantance abin da za a faɗa domin alqur'ani ne zancen Allah ne duk wanda ya taimaka aka gurɓata zancen Allah aka faɗe shi ba yanda yake ba yana da kamisho aka barna ce a kawo mutum yana faɗan alqur'ani yana wasa da shi kuma kowa ya sani a garin na ana yi ko za kawo malamai su taɓarna suna jan ayan alkur'ani suna ba su ma'anan da ba nasu ba to wannan laifi ne don haka sai su yi ƙoƙari su gyara ma ala rasuli illa albala mu dai mun isar in sun gyara hoho almuhim sai Allah ya saukar da wannan ayar inji Aisha da haka Aisha take cewa kai urwa ba wai ana nufin duk wanda bai yi safa da marwa ba ba laifi a'a ana nufin yin safa da marwan ba laifi bane kamar yanda su wasu suke daukan cewa yin hakan laifi ne kwaikwayon yan jahiliya ne tace ba laifi bane tace mishi inda a ce kamar yanda ka faɗa ma'ana ma'anar yanda ka faɗa ne ai da ba haka Allah zai ce ba haka wani ya nuna iliminta da saninta dan Allah ya ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima ta ce inda kaman yanda kai ka ɗauka ne ai za a ce fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima da za a zo da la ta cewa ko da bai yi ba ba komai amma Allah bai zo da la din nan ba babu wannan shine fahimta alqur'ani na gaske to shine take gaya masa sai zuhuri yake cewa shi zuhuri kenan shi ɗalibin urwa ne ibnu zubair yana rawaito hadisi daga urwa sai ya ce sai na je na samu wani daga cikin magabata shine abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ina gaya masa wannan sai abin ya bashi mamaki ya burge shi ya ce inna hadha la ilmun ya ce wallahi wannan ilimi ne shi yasa ko masu tafsiri ka duba yanzu azumi ya zo akwai masu ilimi akwai kuma masu ba da labari <laughs> masu ma mutane kawai masu wasa da qur'ani akwai wanda za ka ji karatunsa ka san cewa ilmun ne ilimin alkur'ani yake badawa akwai wanda daga kaji ka san inda ya fuskanta wasu kuma haka samu kawai wasa suke da alkur'ani to ya ce wallahi wannan ilimi ne a to ta ya ba zai zama ilimi ba aisha ce ba kuma ta zauna da manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ta haddace hadisansa yanda baka tsammani kuma har sahabbai suna yin sabani su zo su tambaye ta ta ba su amsa ita ce ta faɗi wannan ya ce wallahi na ji wasu mutane daga malamai suna cewa inna ma kana man la yatufu baina safa wal marwa min al arab wanda ba sa yin safa da marwa daga cikin laraba suna cewa ai tawafin mu na safa da marwa ma'ana abu ne na jahiliya kaga kenan waɗannan ake so a canja ma wannan tunanin wasu kuma daga mutanen Madina suke cewa ai an umarce mu da yin tawafi ne kawai a ɗakin Allah ba a umarce mu da yin safa da marwa ba sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'a'illa ana wasu mutanen Madina suka ce ai Allah madaukakin sarki ayoyin kawai da ya ambata na tawafi ne Allah ya ce wal yatawafu bil baitil atiq ba ce wal yas'au baina safa wal marwa ba sai suka rike wannan sai aka saukar da inna safa wal marwata min sha'a'illa su ma daidai kamar yadda tawafi yake haka su ma suke da haka su ma ku je ku yi to sai Allah ya saukar sai abubakar ibnu Abdulrahman ya ce fa ni ina ganin wannan ayar guda ɗaya ta sauka a kan dukkan abubuwan nan da aka faɗa ni kenan aya ɗaya tana iya samun dalilai da yawa na saukarta za ta iya bada amsan wancan abin da wannan da wannan duka zai iya shafanta gaba ɗaya qala hadha hadithun hasanun sahih to ɗaya hadisin da yake da alaka da shi zamu karanta shi irin sani قال يتي حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عاصم الاحول قال يتي سالت انا بن مالك عن الصفا والمروه يتي نا تنبي انا بن مالك اكن صفا ده مروه فقال سي أنس يتي كان من شعائر الجاهليه suna daga cikin alamomi na jahiliya ‘yan jahiliya suna ibadarsa a wajen amma anas ya ce falamma kanal islam lokacin da musulunci ya zo ma'ana jahiliya ta kau amsakna ma ana sai ce sai mu anas mutumin madina ne ce sai mu mutanen madina muka daina safa da marwa saboda muna ganin abin jahiliya Ya ce fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'a'illah a zuwa karshen aya qala sai ya ce huma tatawu'un dan haka su biyayya ne ga Allah wani aiki ne na ƙarin lada dan Allah ya ce wa man tatawwa'a khairan duk wanda yayi tatawu'i yayi wani aiki na sa kai yayi biyayya ga Allah fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki shakirun abun godiya ne alimun kuma masani ne ga wanda yayi aiki domin sa wannan shine a takaice abin da ya shafi bayani na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ayoyi haka shi yasa nace wannan ah, littafin da aka shiga na kitabun tafsir yana da muhimmanci domin wasu ayoyin na alqur'ani yanzu ka je ka dauki kawai inna safa wal marwata min la ka je kana karan in ba hadisin nan bayanin ba zai taba fitowa ba ma'anar ayan ba za ka taba gane me ake nufi ba to amma ka koma cikin hadisai za su fassara ma me ayat take nufi kaga ba da wannan bayanin na Aisha ba ya za a gane wani zai iya zuwa ya makale a wannan fatawar ku ta fama da shi ce shi ba haka ya fahimta amma tunda Aisha ta bayyana hadisi kuma muka samu kaga an warware duk wanda zai zo ya kawo jayayya akan wannan kuma mas'ala din to za mu dakata a nan da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر